أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in Allah ta wa ta'ala ya so ya yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi na tafsir alqur'ani mai girma gwargwadon hali gwargwadon abin da Allah fahimtar da mu wato a yau kenan ranar litinin ranar goma sha bakwai ga watan ramadan na hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida, daidai da sha bakwai ga watan uku miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna cikin suratul kamari Allah yana buga mana misali da al'ummomi da na gabaci wani al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da irin ƙarfin da Allah ya ba su da irin butocin da suka yi Allah da kuma yadda ba ta gagari Allah ba don ya zama ishara a gare mu mu ma ba za mu gagare shi ba Allah ta baraka wa ta'ala sai ya ce mai ta nawa ce aya ta 33 33 ko wata da hudu inna to da hudu aya ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر Ina arha salina alayyahu hasiban illa alaluhu: Najjaina, undi Allah ta baraka wata ala ya ce, k'a zaɓe mu zauna binne zuwa. mutanen annaba lot su ma sun karyata masu gargadi fa kamar dai da aka lissafo muna waɗansu al'ummomi waɗansu suka karyata masu gargadi to su ma mutanen annaba lot sun shigo cikin jerin gwanan waɗanda ake kirgo mana daga cikin waɗanda karyata masu wa'azi domin sun karyata annabinsu annaba lot karyata annabi ɗaya kuwa kamar karyata dukkanin masu gargadi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna arsalna alaihim hasiban sai muka aika musu wata iska mai ƙara wata iska mai ƙarfi ta yi kasa-kasa da su illa ala sai face mutanen gidan annabalo su kaɗai ne waɗanda suka tsira su mutanen gidan na annabi lot na jainahun mun tseratar da su bisa har da asubahi lokacin sahur Allah ya ba su izini suka fita mutanen gidan annabalo lot ɗin nan fa ba wasu mutane ba ne illa shi annabi lot ɗin sai ‘ya'yan shi ‘yan mata su biyu hatta matar shi ba ta yi imani ba ko ba ta sha ba ba ta gagari Allah ba kasancewarta matar annabin Allah da ta saba ma Allah ta saba ma annabin Allah dangantakarta da annabin Allah bai sa ta tsira ba ita ma tana cikin waɗanda suka halaka tana cikin waɗanda wannan iska ta yi kasa kasa da su ta da annabin Allah ba ta tseratar da ita ba domin duk wanda aikin shi ya nisanta shi daga rahamar ubangiji to dangantakar shi ba za ta kusanta da shi ga rahamar Allah ba Allah ya ce mun tseratar da bayanmu na kwarai ne ni'imatan min indina domin nuna ni'ima daga wajenmu kamar yadda Allah ya tseratar da annabi Lot da sauran annaba da muka karatu iso shi gabaninsu to haka fa kullum Allah yake kulawa da bayan shi na kwarai duk lokacin da wata masifa ta zato akan kare bayan Allah na kwarai su ko wa'in da saba ma Allah komi ƙarfinsu komi yawansu komi mulkinsu komi dukiyarsu to ba sa taɓa gagarar Allah haka Allah baraka wa ta'ala ya ce ni'imatan min indina wannan wata ni'ima ce daga wajenmu kazalika najzi man shakar haka muke sa kan kama duk mai ma Allah godiya duk wanda Allah ya ni'imta shi da wata ni'ima ya godiya to yakan ci karo da sakamakon kariya daga wajen Allah godiya ga Allah akan ni'imar da yawa mutum ko shine yin aikin da Allah ya ce abin Allah ya ce a yi kaza a yi ya ce a bar kaza a bari in an yi warto amma Allah godiya wannan shine ba godiya kaɗai ta fatar baki ba aini alhamdulillah na gode ma Allah ba iyakan nan ba aikata aikin da yake nuna kayi godiya Allah ya taimake mu Allah ya ce mu wala bada an براء بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فدمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر wa nuzur ana Allah الله wa ta'ala sai bayyana mana kuma yanda al'amarin ya faru har aka kai ga halaka su din amma maza an faɗe mana an halakar da su ne an tsirata da mutanen kirki domin wata manufa irin ta alkur'ani ana so a nuna mana ne domin ana ana lissafo mana ne mujirman mutane komi karfinsu da yawansu ba ta gagarar Allah yadda aka yi maza aka faɗi mana an hallakar da su dan kada tunanin mai tunani mai tsammani su sun sha ba sha ba sai Allah ya ce wala qada an zarahum badashatana alhali kafin a halakar da su din nan annabi lot alaihi salatu wa salam ya gargade su ya tunatar da su ya ja hankalin su kada fa su kuskure mu kama su kada su kuskure mu saba mana har ta yanda za mu kama su amma ba su ji wannan gargade ba fatamarau suka ci gaba da girman kai da shige bin nazar da wannan gargade da yake musu bai ratsa jikinsu ba ba su yi amfani da shi ba cikin laifin da suke yi su suna bin maza ne namiji yana bin namiji mace tana bin mace babu wanda ya fara wannan mugun aiki in ba mutanen annabi lot ba suka fara wannan shirme suka ƙirƙiro wannan a matsala kuma kansa ta ƙare domin su suka yi mummunan ƙarshe sun yi irin laifin da wata al'umma ba ta taɓa saɓa ma Allah da irin shi ba Allah ya musu azabar da ba a taɓa yi ma wata al'umma irin wannan azaba ba gwargwadon laifi gwargwadon azaba an gane yauwa girman girman kurji girman ruwa ake cewa ko Allah ya taimake mu domin a lokacin da aka halakar da mutanen nashi Allah ya aiko in su mala'iku ne suka zo mashi a siffar mutane ‘yan samari, su kuma kada mu manta fa su babu inda suke biyan bukatar sai ga namiji, ai suna ganin waɗannan samari sun zo gidan wannan annabin Allah ya suka yi ta murna, suka ta murna cewa to abin nema ya samu, ko da tsiya ko da arziki, sai ya kyale su sun yi abin da suke so da waɗannan samari. Allah ya ce tuna mana abin da ya faru a lokacin wa laqad rawaduhu raifihi sun neme shi ya ba su dama a kan waɗannan baƙi na shi ya kau da ido duk abin da za a yi ba ruwan shi kada ya ce komi annabi lot da farko da ya yi ƙoƙarin kakkarewa bai fahimci cewa waɗannan baƙi ba mutane ne ba ya ɗauka mutane ne irinmu daga ƙarshe suka nuna mashi yi haƙuri ya lot mu ba mutane ba ne mun zo mu hallakar da su ne ƙyale mu da su annabi lut ya samu natsuwa ya kyala waɗannan mala'iku su ci gaba da aiwatar da aikin da Allah ya aiko su da shi daga cikin abin da Allah ya fara halakar da mutane annabi lot faɗa masana a ayyunihim sai muka shafe ganin idan malamai suka ce suka makamce ko kuma ma fiye da nan idan gabaki ɗaya ya shafe fuskar ta koma yadda ka san ƙeya haka ta koma sun dindin kafin azabar halakawa ta biyo baya sai da Allah ya mai da su irin wannan Allah ya ce fa zo ku azabi ku ɗanɗani azabata wani zar da kuma sakamakon karyata mai gargaɗi ku ɗanɗana wannan haka suka makamce fuskar ta shafe idan ya dode, ya dalaye yadda ka san ba ta bin ido gurin ba duk aka saka kowa mutanen garin wannan shine min tabi na azabar da za ta biyo baya Allah ya ce bayan wannan lokaci da idanun suka yi wannan walaƙar sabbahahum sai kuma aka yi musu sammako bukuratun tun da jijjifi menene ya musu sammako da jijjifi azabin mustaqir azaba dawamamma da azaba kuma ta zo musu azaba dawamamma aka ciccibo garin aka dago garin aka daga shi sama aka yi musu ruwan tsakon kwanin azaba sannan aka juya garin yanda ka san ana juya waina a tanda aka aka kifa su cikin kuma azaba haka Allah ya musu aka ce musu kuma ku zo ko azabi to ku ɗanɗani azaba wannan zur da kuma sakamakon ta masu gargadi adawa kenan a mutanen annabulat kenan mutanen sando ko fansu yana cikin ƙasar jordan a yanzu wurin yana nan ya zama wani tsauni tsaunin bala'i da wani rafi rafi kusa da gurin inda ruwa ya taru har yanzu gurin yana nan in allah ka ƙasar jordan kana iya bincikawa ka je don ziyara ko don gani ka ƙara imani Kasan san waɗanda duk suka saba ma Allah ba sa sha dan ka ga yadda Allah ya yi da su Allah ya ce me ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah ya ce wala kada ya sarar Al-Qur'ani da zikir to hakika mun hore Al-Qur'ani ne fa mun sauƙaƙe muku Al-Qur'ani ne ya ku mutane Al-Qur'ani da zikiri dan a wa'azantu da shi dan a yi wa'azi da shi a fahimci wa'azi da shi a yi aiki da abin da aka ji na wa'azi cikin alƙur'ani wannan shi dalilin saukar da alƙur'ani an gane ba an saukar da shi ba ne don a ba ku isoshin mutanen farko don mu ji labarin mutan da kuro ba tatsuniya ba ce ba shafa labari shuni ba ne an saukar da alƙur'ani ne ko da ka ji wata kissa ciki dan ta zamo mana wa'azi fa hal min mutazakir ai fa hal min mutazakir akwai mai wa'azantuwa in akwai mai wa'azantuwa to ya amsa ya wa'azantin ya amsa ba amsawar baki ba ya amsa a aikace babu shakka ya wa'azantu ya fahimci cewa babu shakka duk mutumin da ya shuka tsiya karshen sai ya mummunan karshe ga dai mutanen annabi lotsuna da sai kuma wata kissa ta gaba Allah ya ce mai wala qad jaa ala fir'auna nuzur hmm. kazzabu bi na kulla ayatina kullaha fa akaznahum akaba azizim muqtadir na'am Allah ta baraka wa ala" ya ce wala qad jaa ala fir'auna nuzur to hakika su ma mutanen fir'auna hakika masu gargaɗe sun zo musu an aiko musu annabi musa da annabi harun suka yi musu gargaɗe amma duk da wannan wa'azi da suka yi musu ba kazzabu bi ayatina kullaha suka karyata dukkanin ayoyinmu mu ko ba mu kyale su ba fa a akaz azizin muqtadir sai muka kama su kamu mai tsanani kamu irin na gwaninta kamu irin na gwanayen kamu muqtadir wanda muka kware wajen iya kamu annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda ake kirari da kalimullah wanda ya magana baka da baka da zatin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabi mutane a zamanin shi da manya-manyan kafirai waɗanda ba taɓa irinsa ba a duniya ta fannoni da dama ta fannin mulki ba a taɓa yin mai mulki kafiri kamar fir'auna ba wanda dan tsananin burin kasan mulki yace shi shine Allah yace ana rabbukumul a'ala yace ma alim lakum min ilahin gairi kaga wannan kenan kuma Allah bashi tsawon lokaci ya bashi tsawon rai ta bangaren kuɗi aka haɗa shi da Harun duk a lokaci ɗaya suka yi duk zamani ɗaya suka yi karuna wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa makullai na taskokin dukiya makullan kadai kayan kato saba'in ne kaya niki-niki makullai ne kaɗai ba dukiyar ba na sito-sito na dukiya to shi ma tare da annabi musa suka yi zamani akwai musa samiri masanin kimiyya da fasaha masanin kirkire-kirkire mai zurfin ilimi wajen technology shi ma a wancan lokaci ba ta yin kamar shi ba shi ma a zamanin annabi musa aka yi shi kaga annabi musa ya ci karo da mujirmai na kololuwa iri-iri a zamanin shi aiku annabi musa ya kwaranniya da duniya ya sha kwaranniyar mutane wanda yake mai mulki da mai kuɗi da mai ilimi an gani su suka taru suka yi mashi rajamu makiyan shi ne makiya addinin shi ne annabi musa alaihi salatu Salam, shi ba mai mulki ba ne. annabi musa alaihi salatu Salam, shi ba mai kuɗi ba ne. annabi musa alaihi salatu Salam, ba ɗan ƙirƙire-ƙirƙire ba ne Allah ya bashi annabta da ilimin addini kuma Allah ya haɗa shi da waɗancan miyagu kan gama kan gama har guda uku amma duka da suka karyata Allah wallahi ba su gagari Allah ba Allah sai ya kama su kamo mai tsanani kamo irin na ƙwararru aka hallakar da fir'auna a cikin ruwa gawar shi aka turo ta gefe a wulakace ƙaron Allah baraka wa ta'ala ya sa ƙasa ta nutsar da shi kowa yana gani ƙasa ɗan dauri ba taɓo ba a kama shi kaɗan kaɗan yana dilmiya yana yin ƙasa yana shigewa da haka da haka tun ana ganin shi har ta kai kwankwaso har ta kawo ƙirji har ta wuce ai ya ɓace cikin ƙasa da shi da dukkanin dukiyar shi ba abin da ya tsira an gani ko wannan kenan Musa Samiri Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce shi da wani mugun ciwo wanda jikin shi ya zama kaman karat tunda shi dama ai masanin kimiyya ne ko masanin haɗe-haɗen magunguna ne ko haɗe-haɗen na'urori technology Allah sai ya sa jikin shi ya zamo yadda ka san karant na wutar lantarki duk wanda ya taba shi to za a yi majaujawa da kai a jefar shi ma za a yi majaujawa da shi a jefar da ka taɓa shi za ka kamu da rashin lafiya shi ma zai kamu da rashin lafiya da haka ya ta yawo yana lamisa ya hange ka ya da kada ka taɓa ni kada ka taɓa ni haka ya gama rayuwar shi ai ya koma ga Allah a wulaƙanta shi ma Allah ka kyauta to sai Allah tabaraka wa ta'ala da ya jiranto mana jerin gwanan waɗannan kisoshi da irin waɗannan al'ummomi da yadda duk abubuwan sun ka gura tsakaninsu da annabawansu to sai Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam akubbarukum akubbarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur hmm. am yaquluna nahnu jami'un منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر نعم الله تبارك وتعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم akwabarukum khairun min ula'ikum shin waɗannan kafiran na zamaninka waɗannan ƴan ciku na zamanin kafirai na ƙarshen zamani su suna da wani alkhairi ne fiye da waɗancan kafirai suna da wani abu da suka mallaka ne wanda ya fi nau'ancan kafirai da aka lissafo suna da wani mulki ne wanda ya dama nau'ancan kafirai shanye suna da wata dukiya ce wacce ta fi nau'ancan kafirai na baya suna da wani zurfin ilimin takanoloji ne wanda ya fi nau'ancan ko karfin to babu duk irin abin da waɗannan kafirai na zamanin ya suke da shi to waɗancan da aka lissafo mana an faɗi mana wasu waɗanda sun wuce su fintin kan suka saba ma Allah an hallaka su to su ne yanzu da suke saba ma Allah me suke takama da shi da me suka dogara har ya ba su karfin gwiwar saba ma addinin Allah am ko kuwa lakum bara'atun fi zubur suna da wata hujja ne rubutatta cikin littafi wacce aka rubuto su ba za a yi musu irin wata halakarwa ba akwai wannan akwai wata makubuta wacce ta zo wata aya ta zo ta ce ai an gama iyakar azaba ta tsaya kan waɗancan kafiran ne kaɗai ba za ta shafi waɗannan kafirai na yanzu ba duka babu am ya na nahanu jami'un muntasir ko kuma suna cewa ne yu ai abin da ya halakar da waɗancan kafirai ba sa da haɗin kai ne mu ko nahanu jami'un mu muna da haɗin kai muntasir masu taimaka ma juna ne ko da azabar ta zo mu kan mu haɗe yake za mu iya taimake taimakekeniya mu samu mu taimaki juna su ma kila a wancan lokaci rashin haɗin kansu ne ba su haɗa kai ba ne suka daddage ba su haɗa ƙarfi da ƙarfe ba ne to in ma sun ce haka su haɗa kan su haɗa ƙarfi da ƙarfen sai yi zamul jam'u wallahi sai Allah ya karya waɗannan runduna wannan runduna tasu wannan ƙarfin nasu sai yi zam sai an kakkarya shi sai an yi rugurugu da shi wayi wallo na dabar ya sun juya da baya sai sun gudu ko da masu suna ga sun fi waɗancan haɗin kai sun fi su ƙoƙari sun fi su wayewa to su yi duk abin da za su yi dai in dai Allah aka saba mawa in dai abin da Allah ya ce aka aka tsallake aka kangare ana tsale aka saba babu shakka ko ba daɗe ko ba jima da yi ku zama jam sai wannan runduna ta karereye sai ta ɗaiɗaice ce wallo na dabar kuma sun juya da baya ba ma haka ba ko ma an su a duniya ba a lalata su ba to a sa'atu mau'idum alkiyama tana jiransu. su ko da a nan duniya suna ga kamar sun sha lalai azaba irin wa’ancin azabobi ba su samu gare su ba ba a yi musu iskar guguwa ba ba a yi musu ruwan tofana ba ba a hallaka su ƙasa ta nutsar da su ba ba a sa musu ciwo na lami sasa ko da ba sun sha wannan to a saatu as-sa'atu mau'idum to alkiyama na cin najira su ba ta dai tsiran ba wasa'atu ita ko azabar da za a yi masa ta alkiyama din nan adaha ita ce mafi girma wallahi ta fita duniya girma ya tsaba ku tsaba wa kuma ta fi dace ta fi dace wa amar daga mur ta fi tsananin dace ta fi girma kuma ta fi muni subhanallah domin duk azabar da za a duniya iyakar ta dai iyakar rai da rai ya fita kuma ai shi kenan azabar lahira fa ran bai fita duk azabar da za a yi da duniya tana da iyaka ta lahira ko ba ta da iyaka shi haka ta fi girma don ta fi daɗewa sannan kuma ta fi ɗaci ta fi tsanani domin ita wannan wuta ta duniya wannan wutar da kake ji ta duniya wacce da ƙyar za ka iya dafa ta kai minti ɗaya ko zai ka dafa wuta ka ji wutar ce haka ɗan jira ta kurhika ka ka shirya ka ɗauki hannu zai yiwu <laughs> to duk wannan zafin wutar ta duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana kashi ɗaya ne bisa saba'in na mafi sanyin wutar lahira kashi ɗaya ne bisa saba'in na mafi sanyi a wutar lahira kalli wannan ya ga tafi ɗaci ta lahirar nan kuma akwai masu ganin cewa wai menene ake ce ma wutar duniya ne da an ce wuta a duniya mukan ta murhu ko muna kallon garwashi ko harshen wuta mai balbalin nan suka ce tsallake nan dan Allah wannan wutar da take haska mana ake ce mata ita ma wuta ce ba wata aka tara wata wutar lantarki za ka iya dafa ta minti biyu na ita dan ta da ba ta kura dan yi baroro haka shikenan ba haka take yi ba ita kana taba ta ne da ruwan jikin mutum da jini gaba ɗaya zai tsotse ya daskarhe mutuwa haka ne ko to wannan ma fa ta shigo cikin gari take kashe mutanen irin wani in aka dafa ta me saukin ce tafi wacce take ɗauko ta daga kayan jiɗin nan waɗancan dogayen ƙarafan nan waɗannan dogayen ƙarafan nan wacce take ɗauko ta daga can kayan ji kafin a zo a sanya ta cikin transforma a rage mata ƙarfi a yi wannan a kakkasa ta to waccan madarar wutar ita ce ake kira wutar duniya subhanallah ita ake ce ma wutar duniya waɗansu shekarun can baya a nan ko wajen jaji ne kusa da kaduna irin wannan waya ta taɓa tsinkiya ta faɗo ƙasa to ba abin da ke gurin ba ita kanta ƙasar gurin kanta ƙasar gurin ta san an faɗo kanta gaba ɗaya ƙasa sai ta zama wani ta zaganye duk wani abu da ke gurin na dutse ne inda ka san narkakkiyar abin nan narkakkiyar dalama, aka ƙasa ta kuma take ta farfasa subhanallah idan ka ce ita ce wutar duniya to mafi sauki mafi sanyin wutar lahira ta ninka wannan sau saba'in subhanallah amin ashe wa sa'atu adaha kaga azabu alkiyama ta fi tsanani wa amma kuma ta fi daci alaka kyauta to can ne makomar mujriman mutane can ne makomar masu saba ma Allah ko ba daɗe ko ba jima ko da ba a yi musu azaba irin wacce aka yi ma'adawa ba ba a yi musu irin wacce aka yi ma samudawa ba ba a yi musu irin ta fir'auna ba ba a yi musu irin azabobin da aka yi ma kafiran farko ba to sa'a sa'atu mau'idahum alkiyama na nan najira tana nan tana jira Allah ka kyauta Allah ya ce bi إن المجرمين في دلال وسؤر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر إنا كل شيء خلقناه بقدر نعم الله يأتي إن المجرمين لليكم ميا قنبايين fi suna cikin bata wasu kuma suna cikin hauka mahaukata ne tuburan duk wanda Allah zai halitta ya maka hannu ya maka kafa ya maka ido ya maka kunne ya kawo ka duniya shi ya tattalan ma ruwa da abinci da sutura ya baka ikon magana ya baka ikon jin magana ya baka ikon gani ni ya maka waɗannan ababe sannan kuma ya baka doka ka karya ina hauka da ta wuce wannan ko mutum ne ya ɗaukar ma ɗawainiya irin wannan ai ya kamata ka yi mai biyayya bare ko mahalicinka mutum wanda bai iya ma ma ɗawainiya irin wannan mutumin da bai iya ma ɗawainiya irin wannan yana iya baka doka ka bi saboda mai gida ne ko ba haka ba to bari Allah duk da ya maka waɗannan ababe ba ko kwabo kuma ya baka doka ka karya ina hauka wacce ta wuce wannan wala tana cikin hauka ba za su gane wannan ba sai ma ishabu fin finnari ran da za su rika iyo cikin wuro cikin wuta cikin dagwalon jahannama ala wujuhihim akan fuskokin su za a dilmiya su cikin dagwalon jahannama gobe kiyama akan fuskokin su suna shan azaba kuma ana musu izgili ana cewa zuku masa saqar ku azaba ta wuta mai shafar ku subhanallah Allah ya kyauta to kuma fa duk wa'annan al'amurra da ake faɗa wallahi ba shafa labari shi ne bane ba yana ta tafi zai kuma izuwa kowane lokaci domin an yi can baya waanda suke ganin kamar shafa labari shi ne ake kamar azabar ba za ta zo ba to ta zo har ta wuce in ma ba dan alƙur'ani ya faɗe mana labarin su ba wallahi da ba mu san an yi su ba akwai al'ummomi da yawa waɗanda suka yi zamaninsu da yawa alƙur'ani bai faɗi mana su ba ba mu san su ba ma ba mu san su ba ba can ƙololuwa nesa ba nan kurkusa da mu abubuwan duk da suka wuce matuƙar ba a ba mu labarin su ba mu sanin su misali yanzu shekara ɗari biyu da ta wuce nan baya dan Allah wa zai faɗi min gidansu daidai ina yake a lokacin gidan kakanni shi na'am babu ba wanda ya sani aka fi duka shekara ɗari biyu nan baya me ya faru shekara ɗari biyu nan ba a garinku Na. ba zai iya faɗi babu kamar tambayar da nake in ce a gidan kuma wa zai iya bani labarin lokacin kakan shi na biyar wa ya sunan kakan shi na biyar hmm? kakan kakan kakan kakan kakanka ya sunan shi wani gari ya zauna wata irin sana'a yai wani irin ma addini yai na musulunci yai ko kuwa babu an fahimci wannan ko baka sani ba a gani dan me ba a baka labari ba ashe kaga kenan wannan dan karni na biyar din nan duka duka ɗan kalisafa da ƙirƙin ya shekara ɗari uku ko ɗari hudu to wannan ana ba mu labarin shekaru dubbai dubu shida dubu goma can baya zamanin su fir'auna din nan yanzu fa an kwasan mu shekara wajen dubu shida zuwa dubu bakwai da wuce su fir'auna din nan amma gashi ana karanta isar sai kai tsammanin kamar shekaran jiya abin ya faru Allah akbar kamar shekaran jiya abin ya faru shi haga inda Allah bai ba mu wannan labari ba babu yadda za a yi mu same shi an gani ko da haka duniya take wucewa take wucewa da haka Allah ya ce mai إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمهم بالبصر نعم الله تبارك وتعالى يتي إنا كل شيء موكم كون أبو خلقناه بقدر من هل تيشني بسقدر ومو يند مكسو مكيشي kuma a lokacin da muka so muka yi shi haka muke komi bisa kaddarawa babu abin da ake bisa kuskure Allah baya kuskure duk abin da haka ya so yi shi dama kuma yakan yi shi lokacin da ya so yi shi wa ma amruna al'amarin Allah fa ba wata wahala ke gare shi ba in ya so samar da abu illa wahidatu kalma ɗaya ce kurum kallam in bil basar yadda kasan kiftawar ido komai ya faru komi ya faru ya duk yawan duniyan nan da Allah ya so tashinta yadda ka sai kiftawar ido ya ka nemi mukarasa illa wahidatin kalma ɗaya ce kun shikenan komi ya kare inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun Al'amari Allah kurin in yi nufin abin ya samu sai ya ce zamu kullum sai abin ya zamu shikenan illa wahida ɗaya ne tal an fahimci wannan ko Allah ka taimake mu wato akwai abin mamaki yadda mutane suke saba ma Allah kaga wannan rayuwa da kake ji da gani wallahi ji da kake ji da ganinta ba wata tsiya bace ba da Allah ya so amsar abin shi kaga da kake jin dauke wata nan take kwat shike ne kaga ta daya haka za ka jira kurin kit ya tsaya ko ya fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wani mutum ya taɓa mutuwa a hannunka kana rike da shi da ka gane wannan a ce sandare zai fita hankalinka yana kan wannan majiyaci kana ganin yadda ran zai fita yadda ka san ɗaukewa wutar lantarki abin ya fi haka sauri ma bit shi kenan an ta hilahira lafuwa an gama to yadda nashin ya tafi ba kai ma naka haka zai tafi ko ba sai an jira ciwo ba ba ta jiran wani ciwo na musamman ba ta jiran wani lokaci ambatacce tana iya zuwa kowane lokaci al'amarin Allah yanda ka sai kiftawar ido haka yake Allah ya taimake mu Allah ya ce mai walaqad ahlakana ashya'akum fa alim mudakir wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur hmm. وكل صغير وكبير مستقر نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Walaƙad a halakana a shiya mun kuma halakar da al'ummomi ire-irenku da yawa baya. Fahal min muddakir shin akwai masu wa'azantuwa da wa'ancan labaru da muka bada na halakar da wa'ancan al'ummomi za ku azantu da wannan? Eh, a wa'azantu. wa kulla shay'in fa'aluhu kuma duk abin suka aikata fa ce da aka halaka din can fi zubur yana nan rubuce duk abin da ka aikata yana nan rubuce ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid an gani ba abin da ka aikata ko abin da ka faɗa face a gaba gare ka akwai mai rubutawa yana nan kuma halarci kuma an rubuta an gane ko kulla insanin alzamna hu ta'irahu bi unki wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba duk abin da ka aikata din nan yana nan an rubuta an kuma aje ma wa kullu shay'in kowane abu fa'aluhu wanda suka aikata shi fi zubur yana rubuce cikin takarda wa kullu sagiri duk dan karamin abu wa kabirin ko babba mustadar yana ne shadara shadara Allah kuma an tattalan ma mutum komai zai karanta abin shi gobe kiyama zai makan shi hukunci ya kira ake tabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba kowa sai ya karanta littafin shi ya shi kai shi shaida sannan hannaye su ba da shaida kafa ta ba da shaida duk wata gaba ta jikinka sai ta ba da shaidar me ka aikata da ita Eh, ya je guri kaza da ni yayi kaza da ni yayi kaza da ni ido hanci baki ne kadai bai magana al yawma naqtum ala afwahihim ko wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun nan za a kulla baki baki ne kadai za a hana magana amma sauran gabbai sai sun ba da shaidar da abin da ka aikata da su tun daga ran da ka balaga har da ka koma ga Allah abin da ka taba da hannunka abinda ka taka da kafarka abinda ka gani da idanka abinda ka ji da kunnen-ka duk waɗannan shaidu ne ka fa bin suka la yau ma'alaka hasiba yau za ka yanke ma kanka hukunci su da kansu za su faɗi abin da ka aikata da su da shi kuma za a yi maka sakamako Allah ka ba mu ikon aikata ayyuka na kwarai da haka Allah ya kira wannan yini yau tubula sara'ir ranar tunan asiri نعم الله يتيمي وكل صغير وكبير مستقر نعم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر الله سيرف ya سورة wannan آيوي نألي waɗannan Allah ya ce na muttaqina to sai dai su masu jin tsoron Allah masu bin dokokin Allah a kowane zamani a kowane lokaci to su kan fi jannatin suna cikin gidaddajin aljanna wani har da koramu na kayan daɗi akwai kora masu kutun katon gulbi na duk abin da kake so na daɗi na zuma tatacciya an gane na madara tatacciya yogurt wanda bai tsami wanda bai lalacewa da coca-cola da maranda da fanta da abin da kake so da apple ko ruwan apple yawa da menene ga sunan dai duk ga sunan wani har kowane korama korama ka sha daɗi sai maka adis dikin a wani zama na gaskiya gurin zama na dawwama inda malikin muqtadir a wajen mamallaki gwanin iko mai iya komai wanda ba wanda ya kai kamar shi Allah kenan tabaraka wa ta'ala ya Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muqsiduna inda Allah yawmal qiyama ala manabirin min nurin an yaminir rahman wa kilita yadayhi yaminu Allah yake cewa hukumar za Allah yake cewa alamu ɗona masu adalci ma'ana masu yi kansu adalci suna tsallake duk abin da Allah ya hana suna aikata abin da Allah yake so sun kansu adalci inda Allah yawmal kiyama? to suna kusa da zatin Allah a ranar alkiyama alama na birin min nurin akan mimbarori kowa yana kan mimbari kujerun alfarma kujerun ma kansu na haske ne an yaminar rahama suna hannun daman Allah su ne na hannun daman Allah sai manzo Allah ya ce wakili ta ya dai yaminu dukkanin hannayen shi dama ne Allah kwar suna kewaye da zatin Allah suna kewaye da al'arshin Allah ya tabbata cikin wani hadisin kuma suna karkashin inuwa al'arshin Allah a ran da babu wata inuwa sai inuwan nan ta al'arshi Allah ya taimake mu Ahmad ya fitar da wancan hadisi da lamba ta dubu shida da ɗari hudu da tis'in da biyu bai haƙi cikin tsarin lokobora sanar tsogora ya fitar da shi da lamba ta dubu hudu da ɗari hudu da tamanin daidai wa daida Allah ya taimake mu Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna ka ba mu ikon aikata aikin da zai kai mu aljanna gobe kiyama alhamdulillah wannan sura ta kare alhamdulillah ta fara da ce mana alkiyama ta kusa tunda har wata ya tsage ta ƙare da faɗe mana makomar 'yan aljanna gaba ga sarki Allah mamallakin mamallaka Allah tabaraka wa ta'ala ka amfane mu da abin da muka karanta wanda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna tunda muna